barka da zuwa tashar Kapce 24 TV. Idan ka kasance masoyin Kapce, ka tabbatar katon na mana subscribe. Don na subscribe. Domin shan zafafan fina-finan Indiya Hausa. To a kabuta. Jami'i jami'i kayantaccen kafce ne akan wani matashin saurayi wanda ya kasance lauya wanda yake sanya kansa a wani fafutuka don kwato 'yancin mata a ƙasar Indiya baki ɗaya ƙayataccen kafce ne da kamfanin sultan masu burbuɗa suka fassara shi kar kuma da danna subscribe don sanar da ku da zarar mun an tiyo sabon bidiyo labari ne akan wasu rukunin matasa da suka kasance tantirai 'ya'ya ga manyan kasar indiya mana 'ya'yan minista ne da wasu manyan mashahuran masu kuɗi waɗanda suke amfani da wata daba wajen sanya wasu matasa gurɓatattu wajen ɗauko bidiyoyin tsaraicin mata iri daban-daban ta hanyar yaudara da soyayya daga baya kuma su sanya bidiyon a shafukan batsa inda suke samun maƙudan kuɗaɗe ta wannan hanyar a garin harkallar tasu ne take haɗo su da wannan lauyar inda shi ma suke ɗaukar tsanaicin matarsa ta hanyar zuwa gyaran gidansa suke kafa masa kyamara wanda kuma suka masa gargaɗin cewa idan ya yi wani yunkuri tabbas za su saki wannan bidiyo na matar nasa da ma wasu bidiyoyi kwaya ɗari biyar na matar ƙasashen indiya da suka ɗauka. babu shakka faruwa wannan al'amari ya sanya shi a cikin damuwa matuƙa inda daga lokacin ya fara tunanin wani hanya zai bi don kwato mutuncin matarsa da ma sauran mata baki ɗaya. ga masoya kafcin indiya hausa tabbas wannan kafci ne na musamman da za ka more cakwakiyoyi iri daban-daban a cikinsa kai dai nemi wannan kafci mai suna jami'i fassarar kamfanin sultan film factory ko in ce masu burbuɗa wanda za ku iya samun sa a gurin 'yan dalodin da suke a ina a faɗin nigeria da ma afirka baki daya kar kuma tare da na subscribe da kuma alamar kararrawa don sanar da ko sabon kafce.